بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وكشف عنها غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين من ربه وصلواته وسلامه عليه وعلى آله الشرفاء وأصحابه النجباء ومن اكتفى بأثرهم إلى يوم اللقاء والجزاء أما بعد إخوة في الله والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماجم إيه مقدمة يوبدن فو مرشوة رحمة lọ́ọ̀lù ìjẹsẹ̀ ṣíkà nàlí Allah yí bá ń gafún gaba ta ní sandungulu ko mashina bala ofin di a shi koyi ta yabu fa ga ta fadu shakan ga tun ga tun ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi bo ta mbi ko no ko ban to su mai kai maka ko da yin kina in ji ko rani da ko yo ko bi yamma wa su shi don to Allah ko ni shi lim su ko min zaiwa ba fakirin min zaiwa yiwa yana shi min tumtum na kota kan tsere islami sun ko gobon kuke gungana a bayin ya kafa wawa ba na fonta yiwa ko suka la'oyin jirgi a shi na wani ta kuna na yiwa yiwon gayin kenan famyin a bayin shi kata asnafu na tija'u ramadan mbu umbu ufulan kyauka kwakwa tangara ramadan kyauka fulan puwana kai ti yin biyar ma kai ti yin gumtu ma kai ti yin fa'ana a bayan rami yana fulan fana ke yi da yi mu baka fondon don don don ko da zan ma da rawa bu fa'ani na yi ba mu ku abaka Allah wa ma da Qur'anin inna ta'ayakum la shatta fa'ashin fa gonono don don fa'alati idza tulina wasyum makya malam gayan toyi lalewa ya ba dr fakhruddin ibn ibrahim al-mahdi ye ba malam gurun ga lalewa mati jami'a umul qura university umul qura ma arabi saudi ku ma fa'ana aba bin bai kan mai man lalewa na in furin lalewa na zadu sa'i ngun ga yi wama ban so wani so sun wata laundu ta abu matuwa bin ta amu bambali da wasu bin ke suka shiro wani zai mun su biye da ni na bin za mu bin bayu bin nu su da lila abin bin ba ko no men bi hotel bin ban dai ko ko an ta mi ma ta ne ti ma da da ki ke ga ga da ki ke da wa mun na ga ni ina wa ma ko ko bukari sai da yin biyun da oyi memun nan ba ban to lo ni iya ne iso sun gut ele kin malam koyin da lewa da zadu sa'in gudun ga yi ka nguru an ta an ga yi ka so ta malama ban shi ka imi tajma'u hadhihi al-asnaf al-ashr ana afona na wa ke yi ga mu ko ne ba da tankar yin dai bon zan ma jan ga yi don don don kwa makariye sayin fofi iman da ngare mo mu ma won ju mi re ani tu na pa di ni ke bo no no lu lu lap lam be pa ni ni ga yu un gam ba la de ni ga yu un gam ti yin ke ba ba bo lu lu ma ba mo yu ku ne ga ko ne ga an shet to ne bo bo de mi ga yin ke mo ngam gu re bo do yu na pum bu bu a pum bu ba fi na ramadan aro ma du'ada aro bo e ka mo mera ba ne ji ni an ga ga ga ame ke yi da mura fa ba da yi da abu wai ku ma ga ban ni to kuma shan ba boye ga wusa na yani adatu mabtuta as-silatu bil fuadi wa tadayyun yo aba tunkari min wambat lamdu fa wusra ari an qasd al qurba wa ta'addud bis yo tayire yo lo dukra lo dirno inga sufu man kap Allah ba wu yani ni yana ndi yi da wo mu wusa yana ndi yi da wo mu wan do shi ne man kap Allah subhanahu wa ta'ala ya gambi yi yi da wo man kutum ayu ayi da ne inga mbara mbuku yipa abacho fashishi ina yire yo azu ngami ramadan mujarrad mahadda li tarwih an-nafs aba bo ngayo don kan si mashi bin wara ya ya ma mai da mu yi ke mun da ma mai da mu ramadan sai na sai yan fofa da aba ni boye kan mu ne ko ngam ti mu yire ko ngam fa ga da yi shui wa taghyir an-nafs al-hayat yawmiya shi din kubsha in kuma yin ban gunguli ya jinin ma mai yin ban gunguli ya je ta goma shi ba wa takallus min tarasubat ma'ishiya in ya ran bi indi indumi nan kam kan ga mu mun to to goma shi na mu shi be bara to wani gune bon wari mu ramadan ni fani bonu no ndu gurin wani amandi ni babo ibada mbaran bo ku yite aba fu bo bo de mbi iri yuwa wa kasatu imaniya aba bo اللي يتينا أقوى تنسي يعني وقفات لا نجمتو انتنا بفائر فأقول إيمان ولهذات تعبدية من كافروا أبا يموتنا ولكنه إذا انقضى نقدوا ما أبرموا أبي قبل يقال رمضان في كمينا إذن كان جاني إذن كان جيد دو إذن كان جيد وكمنا وما أرجع رمضان بس يندو ممن تاسين لفا انتان منذ nde inda yi yerunta ramadan ba bo bodun guba moyen su isu mai zuwan da ma ke man babin bato mai gudun turiya ta bono no maseri ai amma fata nje to ramadan na nan yi ko an sun ta manten me wa ba tuma mashin ko me ma ya aba an du ga yi mashin kan ka ma tu na ɛdi abe yɛ ka ndetse ramadan mɛ ni nda nye kpa n tun tɛmɛ tɛ abe yɛ ka kan sɛn tɛmɛ tɛ wɔ fɛ lere na nda nye ni se mɛ tɛ na abe lɔ wa ala a ka de ni na ka tu kabi yi tuti ti kuma kabi yi tɛ shi lɔrɔ ba ta kun mu ya ba da uli ban ba ala haddi qawlihi lɔtun fi shi ka ta wurin jami ramadan walla hatiha ya saqi مشتاقة تسعى إلى مشتاق من رمضان أي مواري أو شاكورا ونما ونما غير يعني من رمضان ونا أما من من دوا باتم هو كان بيوم يوم يوم ونا هو بيوم دوا رمضان يوم ونا ونا إمي بيوم كوريتي يني وم فتى يندو أمور أيضا جاي كم أقول أنا يجي تانغام يجي يجي إنك بتدا بام nji tangam ni yadi yinke ngam nan wolu mfodo bugo wolu mkipo tangam kete ngam men na ari mbalo onti ngi ashi mbara mbuku yipa wa minhum man la ya'rifu ramada illa tar illa tarka sharab wa ta'am aba mariya na pumpura kuma nji molo ondu ramadan sa jabo ta yumu pa pa yipa yul do inni ramadan ka ni bondo ka mu ku ni mo ti jure faka ajiya ni ramadan fa luya ya ba ku su ba ni kenan ya kan ji ndo ka wo su yi fa su ni wona da fa ya ramadan ko nduya wa amal ma'asi wal atam bashi to mashan su fan da wona aba ku ira fa huwa mulazimu laha ala dawam mo mu an kan bi to ramadan kan bo ngongo ye bi nan do kin ku fayin ti tu ni ki yushi ni wona bo ramadan ni ngere shimfa mbe ndam kummatu za mu yi mata iban ti yan ji ke mu ramadan ba ma to sun ga ai da ba kan ke ni wai fa ba ni ma in ji ke mu to ramadan kin da abu yira ta fa ku no ba fai mbara mu ke yake wa minhum man la ya'rifu min as-siyam illa idad al-mawa'id faqih mo bɔ bi mo ne bama nzi amɔ lɔ de nyi kɛ nzɛm kɛ nzɛ afɔ se tɛ bɛ pari da mbɛ kɛ mo ati ndu bɛ mbɛ pɔ mi abɛ mɛ tɛ mo ramadan yina mi nga tɛ ngungu nga fɛ mbɛ ka nka ba bi kama kɛ nga ma lɔ pɔ ne kye mo fɛ mɛ ka mo ne ma kɛ nga si ba lɔ kɛ ne no ngbɔ mbu ti na pa su ka no ɛn ama ka mo ayɛ nga ba kuyi ne i ma nzi ngu ma ki tɛ ramadan mbɛ mbɛ ka ba kuyi mu wa fɛ ramadan lɔ tɛ na i fɛ tɛ wɛ na shi bai famba to kamta to ya mai zan buga ma sai da rika ku yi jin su fa yi ba mun abai yin bayyana ma bisa akatu ramadan ah wal muzahama fi aswa kama mai bi ma batan wanga ka ku su dun ka iyam ah majini ne na fa bayyana kamar ke ke ya fa yi fifa ma israf wa tabdil fa shaba na gaskiya da ba in dun jiri yin don ban ni na shi yu kyan wanke fa no fa da ba mun jingawa kuwa banjura kidin limunga men وكأن رمضان شهر للطعام كوي رمضان فامي فاي أخن دي دومشو لا شهر للصيام أني مبمرو أو مؤمن كنا بارا موكو انتو ومنهم من يستعد للتجارة مؤمن بغير مفوش ويبوتوش انتان انتان تان بشيرين تاما يونان جاتنا يا ما شئنا مولم جم أبي ومن أنزو غسمن الله يا ما دومي مولي مننا nga iya business na na bi bo kai ma po an ko ba ne po na po fi no that po fi ma kot ali bo kai mun ga pa da ne fi di mu ramadan na na aba bo ne na yiri yo ma bai ran bai nga ma shengom nam apu mbo yang ga ma shengam pa po ndu business kap de na ma dan bushi dan ko sai ma za dan ko sai ku an da ati muramada bai ban ma shi an gaji in sam kai na no ilana ma sam na duwan ami ku bushir ba kuwa ku yi kan kan da mana abai ne ma ma sai an ga ba ku yi ki ramadan na ma sai an gaji ba sai ba kwatin kap mbanin furu lo duwa ba ndi ne bi ma bi man jayar ba unga mu ba tin ramadan yi ya fa mun kwatin yani ndun je ya ba ndi aba wani ya نشوف من يجعل نهاره نوما وسباتا الله اكبر لا تشوف ولي فيمبوا بان جاء نما نما في رمضان ابا بوندو يلي فاغون ورا وليلا وليله لهوا وسهرا وفسادا ابا بيشي اندي يتي ابا بوندو يكم فلا تالي نبي امبو بوندو لا ابو بوما اسور ها ابا بوندو فا بوندو فبالو فما fa bana ya ba PSG Real fa wa ba wa yakin ba ayin gufu ko wantu man da asali ne shi yuba da yan di ashi yin in shi kira mini ma an diya ne shi in shi yin ke ju fa yin di ashi a kusa man ba ta ali ise ya tanga wa borin guri ya ka qur'ani nan ise ya dimo ma ti mo na'am ayin di ashi fara kuwa istashara halawata siyam wi iman ji indin ga yi fore me kuwanga iyi shugo mazini wobo ndi enyi ramadan fobe kwatene no ndi unke nzo ndi unke wobo banzi nzo bi yiwo bandi ma nzo ba ta fa angura ya hodo yo kuchire na woba bo ta fa ta akiyo aba fa angura na wala tahdara qalbahu fil qiyam sallam ni imba ko ke tene ma to to ga to to tarawiyo kuma nto lam ji ya bi ni ga ya kuwan kan ba da shi ta wato mamma man ta wato ba marantan ruwa ma da shi mamma ba ma ta wato ba ma kayan burmin farin shi in farin fan fan ma ne mamma ba ma ta wato ba ma fayin so gon bara an ne kan an ba ran yi fa yani sallam ji ba da zai ba an ji ma ngwa me ba ta lono yam lono ko ko ban don ni mu man je mi yan don Allah un da ko ne na a a so kai mun ban bi ku fi shi Allah lam do woni burin lam do ko kam yani wo kashi bali do mi kenan mo mo ba mo nge ba ga addu'a ko biyan fi ko man ga addu'a ko mo mo ko mo ni wo ba ji ni ba da ruwa ga ban shi ka ji ba yi ta mun Allah ta ko ri lo ne ku an go ne yi mu ne ba da yi ke lam ji ba ni da yi ke lam ji mo puri wo ma shi bo mo sa gari mo mo mo ni la mbara mo ko yi fama wa sharrun min ulai ulaika alladhina ya'nafuna li qurbihi wa tasma'u nufusuhum li daluwihi ala bi lutufu mi puka kuwan jarira kuwan aba kuwan ko fata yin ce yani fata yin ruwana ah wa tasma'izu nufusuhum lam yaqna mfara mashi ga ramadan waqtin ramadan man ga suna mun kishin tu mun som a kije mun ko ko som mayan ga min mun ruina mun ijiyina mun kanina amma ba yi ramadan ton gune biure mun tani yambune lam ti ban tsara kawai yi mun jama ba yinji ke da ka fonta islam li annahu yahuddu min tamarrudihi ma ka ramadan nan to turisha lo to kutusa يوم كون الله سبحانه وتعالى نعم ويقلل من فسادهم ونعمهم في غنى في نعشة سوان ويبغون غنى فاقوت يب فشهواتهم مسعورة يوسف في نعشة يسمى فأكل وأهواؤهم مأفونة سوان يوسف أبين نعشة كفوندا جعلوا حياتهم وقودا na lina zawati yiri ga ko ya ma mu man ta abuwayin da mu mashi man doyi sai wa ba ya ta fa shi ne fara ku ya ka shi ka ko da islam wa yawm al qiyama yatajarra'una ghusaka na ba mai kan bin kiyama fannun ke mirin da in ga ba ba an tuma faffana ko ne ke yi ya ka malam fare ya yi ma ayama da qur'an suratul hujurat ayayi dai إن يزارهم يأكلوا ويتمتعوا ويؤتهم الأمل كاوأمن فبنجو بشو سنبوكت مجرد يفكون نعم أمن كنش انفان وأمل نساك فشا ya muhidu man kan doke bo shi dan kuruna ana amfani ne ya zo kwadin fa musu Allah ku shira ko yon ti mo kwat para apun bambam ko na faga nuyi ni na fa ya faga wannan den baka ya an ganga ya kuwa to da ba fiye ko mai cikin kore fa ma an ci ne shi don gwai kore ko shi ne su bombi rana rana fa ko an wani ka abun ta nan dai in ka abun shi mu mari ko a man da kila ko gwan ka ko da islam mbarakun izi bi bada fiket don wannan nauli kenana alladina yankuruna al-makra al-kubbara bil-layli wan-nahar aba ko buyo badan garin bamba ya ba bamba an gore nan shi ba ngam idana li ramadan masoto watan ramadan mo buyo nan so shi ya fafi fa na kun ha li yufsidu ala sa'ilin sumahum mashi mi fa kullu fa do wayi da yi da ka ko ramadan buya da mun yam yam sen ne fa radio fa ya musalsalat yan shi go wumma kitafon ni kuomba kiasi uka pa zapen pa muslimi pede nisho shikanda peto zakshike program ke ke ke mu ramadan ke ji ngu ka ji mu ngu ngu keri jene ke film ba nda kifu nyare ni uyinje majon tamma bange uyinje majon propa nusu uyinje majon propa nguma uyinje majon propa tamma mbuga ba yinje tundi ashi kafin da harin zama wasu amiya lati wasu ko na'am ga ta zurbi shi ke mbiyu ta mbiyu ta ga fuka yoyo ne yo aba ahira ifin bai so ba ga fin famma on ga ka fin mu wuce musulmi fa na mbi su ki yuji inuwa nje nje nje nje nje nje nje ma ibo mai yuwan fangan ntamma mbajo ka kafon da islam wa ka annahum yaquluna idza sulsilat shayatin jin fa awliyahum min shayatin jin yaqumuna maqamahum amma wai kai da gonan jini ko ya ka basuwa fa shi itani fa jinu to san san mbu fon da ta wa bali ta tawi fa shayatin in fa shi itani ko yuto fa shi ke ta maga shaitani ne bondu shaitani ba fa na'am shaitani ba gani shaitani ba fa mun ne ban ku satan yayi ban ku iblisu ne afi shaitan mu mun lamma ga fa ayati sumiya shaitani annahu yusayyidu al-aql fashiya li su je kare man ga buru mamu ngam de ya yi ngam de kan ngam de ka yi de ngam yu ndam ndam ma yi ma yu ngam ma yi ma bu mun to yi mun don shemune kan fa'ir faru ba ce ta ke bo jinu ke bo mumudu amma bo ya ka li mun ban jan i wa son da ma ku fi son da jan aka ce ta bi to sun amune bi fa'in fure fure ko bi ya ta hadisi ya bodo yu kujira min ga san sallallahu alaihi wasallam riyan mi ambe ka muram idza jaa ramadan ambe ka ramadan yi na fa yana sufi da shayatin ga antum sallallahu alaihi wasallam ne ramadan bai yi ko son guba shaytani ta kansa ne ba shaytani ta yi faji da an ne mi yuwa fiyo kunshin da mu ramadan ku ko da bariya da fon da aka ba shaytani ta yi faji ne ta nuna fa anitu عشبا فعل وشأن يلاتي وشوف وكف وانتهى أغير أن يأتي الله عز وجل رمال القرآن سورة الأنعام آية 256 إمي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا اللهم yirka moye ka biyun kan zap inin shenga an tam da waka pen kata ya kini in ka ke ta mi kun yutu wajin ba ba jin ba wajin ba ba jin ani allah wani wani fa da qur'ani ya ni aba su rufa jin na fa shaytani mace rufa yutu na ba shaytani na'am min mo fa su fantin ne mo fa shi ne na shi kai ruwa ba yin fa ayan da yake wa kan jiwon mamo ngan shuro mo shi ko shuma ne mo mu fa mo ni suka ni fam mo mu fa mo ni suka nde kura je ku na bunzo ne mu mun yutu mi mo na biya dan puwa na hu ma shi ba ngan dan gashi abi shayati no in fa ashiru bo fa ne ku ta yushi kan Allah subhanahu wa ta'ala idan yi mo yan ngan dum nan ba me kuje shi lin kuji shi samira nde kura je ku nta mifongoro yekenje kushami ala tusuboyere za kubabu mbara mbuko yifali ashini ashaba ba mu'mini wa amma almu'minuna fahum alladhina ya'lamuna azamata ramadan mbashe to ba mu'mini kaponda apo ndoba ifunguro ramadan ida ba mu'mini kaponda yo bombu ni ramadan yanzura popo wenzwe nyinti kufi yungura shi nji fa'ara ba nduma nji seyo funan ko seyo nduma na'am wa yastashiruna ma fihi min ikram wa jinan mbai zu un tum ka fonta ne mbai zu un ruwa ma ntum lo to wuma fa punga shaghalu naharahum bi qira'ati alquran mbai shekne nan ma ko ne ya ko qur'an ni amma banan nan ke mu ramadan fa shekne bota ya ko qur'an يقولوا انجوء كورنا قال أنت على محمد صلى الله عليه وسلم مريم من قرأ حرفا من كتاب الله فله أجل والحسنة بعشر أمثاله أو كما قال صلى الله عليه وسلم ngante mai mune ya ga dili ne wai mu'talla le wa Allah na ji kuma mai Qur'ani na mu ba da ni ke da ni ke ba shirkin ka ga قال صلاة زباني لأني لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولا حرف وميم حرف قال زباني لأني دورياني يوريني ألف لا ميم مولي بلا قال من صلاة صلاة من بي ألف بالي ليوا لا مبالي ليوا ميم مبالي ليوا دون دو يوزن كتو أقراني جني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم كان قم جيلا إن شاء الله yanzu sai ya ba da yanka Qur'ani shekwa fi diwa mun si bakara shekwa fi diwa mun si Qur'ani na aji wa bun mala mala ke ya ba duwa da aba mu Qur'an شهر رمضان شهر القرآن من رمضان كفور دابا من القرآن متعشي ليانك القرآن ران نعم الجواب كو مات روضة رمضان هو شهر رمضان أبا مانتو لجينك أبا مانتو لجانك قرآن أبا مانتو لفايو كإنك لمني يجينا أبا مانتو للين غايا نغوتو غابو كأمن كين كم رمضان ما بور ينكون من رمضان وسانت دي فورماسيون رمضان والي تأتم وات كفا موكا موكا أبا ميت مو رمضان وكمان دو تجو معتي جانكو قرآني معتي كفايو كم كيبا فيا فيو مانغو وكم أم بوبتا مانغو منين ينكنا ومي كوان كم كمن مسيبو يرى فونغام يعني ورمضان تعالى kolon zai kura ni a yayin Allah sa a yin kyan tema iri a yiwa fanta a tema to yo Allah ni la'allakum taddaku mun ka kullu Allah an da lawan tu ta fa'tun wa ruwaya wulle ne ko ban jana nu fando mun bayo ingan tun salata riya min mun bayo na yum ki ki yum da mura wa ta yam da ga in ke yam da mashi ko ma ai mun fando fani na ro yera puntu ramadan ba shi ga ya to big book fi ki da fa Allah mo ka ki ba yuko ba ramadan fa yana ka fonta inni wa azharu laylahum fil qiyam wal istifar bil aqhar shiri shi tun ka fonta fala ana saliya na shiri shab nam fote in kene ki to to to to ka fonta fawawa to to ni jadda isai sai ne gwamman dankantu na tarawi an ta fatan jakiya to qur'ani man ce mashi ko kwati irin guki na ba magan da ake to da mu ramadan mbuna kun jin wasu kuna an ta min mu yi to min basu an ce nu ki ki wa an fa sai ni wa an fa gani aya ko ni to tarawi man da ni kuna da ku to lu ya man ga ta ta ya ngai to lu ku to lu ku to ku ba lu ku yi je to lu ashe kwa kula lap sai ya ta ya ta ya ta ya ta ta odo na kuɗin gwan shi fala un gwan shi gwan eh ta ta ma dusha an garin ma o ya san ela ran nan o ya rike ya dunga nan o ya ki ke gani nan ayi na ka ban san ta ta odo ta na ma mun sun ga yin um bayan ga qur'ani o yu alira harun ya mana inda unto shi nan bu ke ya ba jinjan kana uyo shun du no kwato ko man kwato na o kwato man ga ta da man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi usman ne fakan zan ka qur'ani na redi na yayi ku finte da din duk kayan jin be dan ya wa mutun ga yan goma ba to ku farda lina yin kwammayira shayi lina yin kwammayira na babu da mai kiyamu ramadan fafu wannan kiyamu kiyamu ba yin tana abu alayi yin rikautu abu yau kun tana da dumali na ugana ku shumati so yi qur'ani ku yanka qur'ani ko kai bim jami istighfaru rani majamakin kujin kujin راجينا رحمة الغفار من شاء إذن الله يبان لك خير فينا وتانعين أن يكونوا من أشقائه من النار من رؤني فبدل يكون الله تشواب ما تمور يقول أن يكون لك فون دامي شنو من يكون لشبا إن كنتم كتا جلالي ما إن كنتم أتم وما شفاء الله وكيم شفاك كشفاكي مليش أبا يرامو من شما يبيد زي hotel ma america ma njami ma french ma duwala ma yamu yaman dole on yi kumbo ke yin goma yamu yi kuma da hotel ka fifiye yunin din ayyana sai kan bai mu yi da na monde aka fi kuwa ko ta jana ni ba ma ta mu wa ma ka shafa fa'iro an ta ana kalam ku famile ga ne fashi ní iye mú rẹ̀ ikọ̀ bí mẹ́rẹ̀ lè bá tó ń ṣe nẹ́nà kúkú dàjẹ́ nà. Láwọn eré ṣe bẹ́ẹ̀ nà má jọ mú ìbọn náà ń dúkú ní. Fa aláwọ̀ tó yẹ mú wọ́ àjànà náà kẹrẹ́ àti yẹ mú wọ́ mú náà ní ìfà àlì. Mo máa ń dùn mí ayé yà. Fadam ta ni nga mbi ka cimin ta ni nga mo ka. Mo pe kun ba wani. Mo mo yen ga mo ndon gura. Ala ta diga rafi na mo mo ya man mo man don don wa. halasiyo ne fishin mina na konda momo ina ga mondon gura ko ta fama imani di pampui ibe ne regre bane shiyo man jiko mon to puno ga toba momo gu momo to ka ran ga fa o ga halo ana ko ga aka wongo zon ga tanziye ha yoriye mana ayon ne ga man to ima mbundu kutu fi imaro fi masala fa ta iya nan shiyo ne ayran ga tan sala sami kuma ban ta na fa ma mu ma je da famla on tin kiyama ga ta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi wala wala tahqiranna min al ma'ruf walau an talqa akhaka bi wajhi saliq ga antin minina ma yuru ga mboka matana ga mboka falan yanda utare bu mu me bondu fe tan ba ayena wa me na batala bu mu me muslimina fe tan ba ayena yone yone yone pura ba islami ko po po po ne ko kawawa yone ndu ka mo me ba tan tayi ban to ke tan ba alini ne fare ko mu ka san an kai so mo me ban tan bayo ku ne mu an kai so mo me ban tan bayo to yam to zuma ji mo ni na in fura yi dan ga mo kare mo ma mo mo ban ban zo mo me tan ba alini mu mo ma da ba fayira mbayuwa nde de ballare nga wuje ya afam din kiyama ko guda janna na wayi nam ko da mi kono ko je ko sha ami yiyo bo kwa makana na ala fa indu papo ko yu mbu mbu fuente ramadan aba ye fa manga da je ne ngon ngon ba yi kuje motun ban ne na ne dan ba ga wani da je shi a tamna no ndudu eh ma'alan kina da je shi ko fa ake yi wa mummina yi mbugan fune ko tangana na wato mai yanti mai yuda yake ne wo ko turuwa la asale ma ali doban jambo wo ko turuwa ma asale yun tele na wo wo turu kun pura pa mai yin tele ngam pagan jami yi ke ne ne su su yuba yin wana na wo ko la asale wo nduti yira ke wo ko turu kun pura yin ke boru ayyan ni yin ke bo ba mu wata ban shi mai fafa da mura ba mu ngura ban mu tsena mu ngambo kat mu petun wa kore ramada ba mu petun wa tafa mu kat ko mi kun sai shi kashe sali ko zan ku ngura na shi sali al fozan asiga wala ila ni aba da rito ni ane ta shi ne muriya anda ramadan bo kat na kayo fa ambo koro ne kun shin ku shin tin fa ambi koro te ne ne ne ngwa yo wundu le ne kai raja bambunga fayu ko mishene pon bagal shumande yima yako qur'ani lire waju bumunu to to to to bamande na ramadan man janke boni shwat ubin ta kuri yangu yin ce kan temba mu yo fa mu ma ndu la ramadan mu uba wai ga mu ne ba fa ko da ni ifa njabara ndiya shi ba shi to telefon be mai yadda alime ne ni la na ko da aga baran ada ka bai mbula na koda telephone bin block yoni ga bonta ala da ngari te ndam da mutta da ni to lamba ka shi ito so on du mu gi mo aban du mun kwa ka sa ka ndu yin so shi ga fai lo on ji shi won sai aba mun ta mun mutu mu tu ite in so shi ni no ni shi ke yo da ni ji wan ke na am so ma da ba ke shumbi yene nsuno shame masoza amanja mu ano aba ambija meditation boreni ambija nutureni upi ngamtu mpaventi kapo ta islam uyini na fayo manjin ke da mabula ya ka mabula majuni je abada ko nke yo ndiye nki me ba ba ba na ya ka mabula ba ta ndenka ma mu ramadan from pangongo kama ndi nga nga kiyimbugura yofi ko bonga nga ko bombugura wanjinga nam wanjinga kanga nka mkunju uje na ka mbugura nju uje na ala bin tatino yili buta mbongongo ne aba nga mu maati kama anabi adam ko ta fa ko sa mi ala fa fa fa nga bo shi nyindu nga nga ka fa wawa konta islam aba ma'ana sinyam ko shi ka zani da un kuro lo ka fokan do umi wannan to su suna faka man gari bi yake ramadan bi a ka shi mu imam ne ma ka ga bai gaban mai islami ne ba la ido fa ayi ne e ba yi wayin kwana ba me ne ngwan eh yi je fa bi ma ngari ku ba ka ba man janna ba ko aban kayyo in dai ya kuna no yi je ya yi je ha ali da ko da ba ko fada na nan fammi ko kuzu islam fammin ba mi tambar ne ta lum fara ni asiyam ba ga anta manabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zaina ri ku fara bi da mai shwara so ke da ka ce ko da islami ne mu ran ban san ga ke ba ma ma yon ji ne shwara ban san ga mu ran atan mun turmi siyamu shi min suka ngayi ne baba mi kan sa mu san ga mu ni da ngayi ibe tabi ne siyamu mu ko ko mu wa da yi ya fa da wa siyamu ba da wa da ya ishe shi ha asiyam mutlaqu al-insan afa da wa na'am emere ni Allah malam bare yake aya mana Qur'an na Allah to ne cikin Zakariya alayhi salam emi inni nadartu lirrahman sawma falan ukallima al-yawma insiya emi inni ma nadartu ma yamkan lirrahman na Allah wa kunga ba tani soman ayinke mbe aba siituri ni sika fala ukallima alyawma insiya ndaka sika dante mundia maka akaku anabi zakaria na maryam akaweka anabi zakaria tenku na maryam iyoririka allah mfundu na maryam na isa na yesu mo na maryam iyoririka mfundu ano ona dire ndiye si anabi zakaria ilon allahumma allah kunga min kene mo alafem alaba pema ngomezi kega komshi shikera ime is ali aya ime yamna marike ala rini ayatuka alla tukallima naza thalatha layali sawiya ime rike ba komba sidin shikera puma taishina nzunzurura ayere ndiye ji ime inni nazartu lirahmani toman mayam kendena lawun toman ko da kusa wuce gaba mai yin jambe mai shi turi da suka don so mu ba ta yin fara ba gogen waro waye ne ga so mu lokaci suka alo da ka shigaru ga so mu lokaci fayu alo da ka yu ga so mu lokaci nuwa alo da ka nu ba ku yin so mu da yin fara o wannan wannan biya shi wa ma'anahu fi shar tun wanto su siyamu tun ba ta islamina yau kushin mu ba musulmina maka islami man te yunara islami man te zamu koko ye fara islami zai zamu koko ye ba musulmi ya ku Allah ma mo pe ba ko yumi wishin ta yam ko ye fara wanda dan te yami shemu ibu mu arab fara an ju malori ko ju fe wa ba ku ju fe ha na yi da fe a bada ni an ta fa yuna no yi da fe ma fe ma ba yi ku ma da ya an ti kamar min bana ti yi kuma a kuma wata ina to mace mutum gona ta yi ungayi ma mu ma ba mu yi ungayi lam lam fiye ta ba shi wata ba zai yi lam lam eh yin fa yi ita ko kan za a yi da ta in za a shi ta ne iki ba a yi ta fa me ba ga ko shar'u na shar'u ban ba ta kai Allahu gun ga jin mari aba al'ada ma'ul kutum mbari ite aba almada material mbu mbu ishi na mbu apulan yitu ngayo na za mbu technology amba to te sharo fuka ba shi kitanga sharo una ba tawalo Allah Allah ko ngati mun bin yin duma aba to te ga al'ada mbu apulan yire yiwon fu aba ngama ko islamiya ba me yake ko biyan furmi ba mai ko ko ngako ko ni ko ba musulmi shi bi islam ko ba shi islami ne yo me aye ko ta ga islami ke aye islami ta ga su ko aye ko na no ta ga islami do islamiya ba me ko na ko biye mba me kutubu ko mo ba kutubu ngo me ma ta laboratoire islami ngo mpa islami e kutubu ko tempa Islam istendiye nzerebuni yi apu shulumu yi mambu ba'nu bai warana an gobu ne ko Islam shi hasan fane ku yiwa ku ne bai yin islamina ma ga wata na islamina islami ne ko ba kan shume na ko ba'ira ne islami ma an shikar yin turba wai rono ko sa wa mai ngani yi ko mun ga wadi ngaru sa ba fa ne a shi ki yan fanju yi irun aláwù fómi ọ̀n ọgbẹ́ yí irun gantama fómi ọ̀n ọgbẹ́ yí máa ń zọ́ni aláwù fòsúnmi yí máa ń zọ́ni gantama fòsíṣì ya ga wuzu wa mai layi na wujada sa'ai kan bi mafanu kun na bebe wani yi mu jami kun da injo zo ku fara ba manga uban to riya mi yin ba bon don ku fara obi kun ji ku fara an da ba ku kun ji mi to mu fara fa an an bon an bon ko mun je ne ko mamu ko to mu fara don nga ya ka ku ko piyan ku baya un de na na na an kam da ke ban da an tu ko fa mun bon dan po ji an ba ba mun ji su fa ba yan ka mu ayan fa da qur'ani ka di ji fa mi ba ja ji fa mun fa ban dam da tam ma ya joro ko joro ko ba bo ya tana na da mumam yen juko payon jen ka mangap ne mumam nen de wan mbi na ke malori ken fu fu de je na ka ke fa fa yum jab di na o kan bi shi mi ila afa bai yi mu ya kashi ban kwace yake na ya ji fani sa'ati yi na pero yin ki islami amma zo ne yin wasu ko sa'ati ya ka ban yi ulama wa ban yi ulama sa'i kun din in ba da ta ba almada na evolution technology fatim na matuwa ntim na korman ko ntim na telefon mun shi tun an zo da fata a gabu mu mako hayran ya ji babu mai fuga bi je ne mun ne ma fa ai ya ndi ran kan islami da ini bun sun je na ma fa bun ko ga kan babu ko wannan mun yi mun waye ka za fi mu ne ji mu ma ka bodu bo mota sa ku ma to ko ba da sa ko ko ba je kun ne ba shar'u Allah shar'u ma ki mune waji ne fa nan da kishi din jama me ka kuwa furu we ko ka kuwa fu to ka kuwa ma to an to waji fara bijin wa mbumu ukapiye ju taji na ukayo ya aka bota alalke aka bota haramu ko gajin ku aburwar ma an ga an tamba mun gumji ku fajero yake ba mbu wala kan ko ne yakan dun ko fajero ke sai yi da sa'atin tun gayi ma ya yi wundur fa malam tun da ya shi ma da ba sila'u zu haddin yo technology ba man yi ta an gai popiyan sun za a telefoni ba mai yin koyi kuwa aka la'ugunin rayin sun shi ne kuma ba ban ku plan shi wata fata a kai shi ba da yanzu yana ka abin kuma suka yi mutum wancan kuwa ka tun ne mu wancan ni shi ne lu ni shi gamfi da yau shi gamfi ma mu yi yi ma mu yi fa yi telefon in so ka ta mai mu wancan ban shi uwa ji in ji un ka qur'ani in ji un shi ka ba malam gungura bo ga ne ka man ga ne ni mo mun fa yin da maki mai ga fan fu ga fan fu po no ne muka ke ba so shi ne po to bi to pengen da man damma ma shi ban dam da ban gu ge ge ha me ba bu ga bi on ga bo ne ya shi ban shi shi fa po amma me shi yi fu ge bo ne mo fa wo ga bo ne ba sa ta da fa po shi mbo a ron telephone sa ka ro wi bo do bi telephone do ne mfu de ga yin ni ya wa ba yu ji ta iwan ne na furu no shi do to lunte sharo ba wani kuka bane yi yiriyon na islami na ko shi ke yiriyin po mun gai ba ma to ju islami na abe ba won po adam na don ko ko na pasi india ji ji ru mi na yirin ko ko ro islami ka amma zoni kuke ro islami fata kuke ma zoni islami na kuke ro islami na fa ba kuke ma zoni islami na fata abu yan shi ka ban shi ka ba ya da fiye da ya anta ويقول لي أشياء مفاوضة لأني نتوش يمكن الشرع هذا لا مؤمن بوك الشرع شرع من ذاتك الله يشو أنغام تنغاي مثلان مين كسم بوغا مسلمين فبلين الصيام ويؤم ويؤم التعبد لله الصيام مين تبعه إن شاء الله يا فمهم yin jani ko ma'in da ga fuga dai yi ba wani an ta mi bakon zai ne ba ko fi ni ke fi shi fayyon mu aka to ni wasu mun ba ke lamu to mi wannan to ni to mu san go na ku shi afa ni bo da mu ta ama ba no bo no mi ba fi na tan ji na mu kai shi yi ba ma sun je ni ku shi wasu dan mu yi da to ni to mu san go نعم بالإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الصادق نيم دورو lota ba suwa ba yi juyin bulwai da yin kenan lota lamuwan jin zai kai ma bu uwam je wa yi fa wam jin da na wam jin da kai mo mo an ga nan da me mo ta ngam kunju akan da yi jura ne ran u biyu ba shi ya shi mo man jam di ambu am kenda wam jin no in ta ta panda nan jin wam jin be na wam jin bo kai wamjin bai ma mun kuwari nan da wamjin bai bi torare na bai ba dai nan sawa shi tun wai wa rana yayi wa ban ji sai wamjin kai da malamin bashir mun ga su kiya mata wuce su kuma kai kai an to ba wuce ga ishe wuce wi bi ka irin wucin dukku da gandi وفلا من طلوع الفجر الصادق لو تلموا من بكت إلى غروب الشمس ومن ذلك a ba yi yin bagagwajen funa shi tura. Wabin yin ya jika ma'ana Ramadan, kun fukar Ramadan. Nam. Wa huwa fil lungati mustaqun min Ramad. yaman ko ramadan na ama da lim bara fakin yi ina tumi for the li shi ka raba da funin zai izina ban funin ramda afu ta wannan ko dan go fara su ga ba tun ko su ma wala amma me yake yi ku fuka jin da ake tuna su ma an ton ta ton ta jiri ri aya su don li shi kan ramadan alu a tiri su ma ka ka ba ba me yake yi mu jiri shi ba ta ke yi na ayarin da wa huwa shiddatul har malam ya ba ku kan ji shi don fuka ri ka fuka yi na da wata shi kan ganta salati ne mai salatul awabin ta otu ku yamba baka fawa wa ke yi shi doron mambaɗin faman kaf Allahu na sai da kan wudu fisal afu ya ka alfisalu ba fon je don ba to ya ka yirin tonton yirin yutain tonton wa ma ai hina tahtariku akhfafu fisal sigaru wala bikibi afuye ka ponje nomba yiri yori ken ton te karama bi shiddati hararati ramal mashi nko kanzi ka suma akona imam muslim fasuni ya ramadan bidhalika liwuqu'i fi ayam shiddati al-har wa shi'ir yul ramadan ma ka akaban me ko ta faliye ni so ri ka ban ba ku kai dima na wa amma hadith bashi to ma hadith ya rena la taqulu ramadan fa wa man jami ramadan fa inna ramadana ismu min asma'illah min ramadan mu'alli tabil min allah fa huwa hadith da'if aba famka hadith rawahu bi abi wa fi abu ma'shar wa huwa da'if ومن يلي أشيك بونتا كما يقول من تعال كما يوم لي أبا يقول لي بيك وانا موسوبا كل مينين mangazo to kala da ni zai shi gara wa mai yingurin shayi na aka ka won shi mabuna ma wa bodo su karbuwa su ganda fannu sai ya bayan yi ne shi kana bodo ngurin yi ya ma yingurin yi da ngurin yi to je wan shi kan tuga obi nan da yingurin shi kan kan fa ko ma a cikin ngambun ngugwe yibale lechine kanda musana umuntu somo ndoti yanga mbu ishoti yese yese gompo ah andera makelo yine no ngambun bayina nam fallu siyam ولدت بفل الصيام آيات قرآنية عظيمة أتوى كما نقول ينك آية قرآنية أبا دينينا وأحاديث نبوية كريمة لحديث غانتم يبا ومنا ومن ذلك قوله تعالى أبا لو تير ولشك الله يبا غانيني وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ألا من كفن جينكنا أكون إلى نفن ما يفن إيه ألا من يجبا يفوك نفن ما يفن إيه من يجبا شأك يفوك نفن قوله تعالى على ذمهم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر ألا من رأيين كتن في بنبا رأيين كتن في بنبا rashin kan mai ya tiri bibin ba rashin kan mai ya tiri bibin ge za ku insha Allah warayani tiri bibin ba za ku insha Allah warayani tiri bibin ge ala mi abdallahu lahum yu'laran ala so usin ala so usin yap ne kuwa ma firata na silon wa ajra min jari aziman ababina Allah ya ne kuma fa fa ga yi kenan min jari ababina yiwa ne man zan boye yi to mamo fa malami ban shigan za jalalin za ki yi na ama ka fulan ta sai yi na ai da wani yau yan fulan ban da wasu ban motsi ne ba kan shi ma yi ba yin lokacin da ne sun ku jin mu mu kubce na amma yau ban ga bomin kiyama to mun yin kiyama na maza wu ba mu yi to an kuɗi na ba shi ma ba mu yin shigan za ni shetani ka mun wu mu mu mu shi ka ba mu ya kawo mu yin ba dan jiya womashin faɗi kafin da ake islam yoni mo imara bana an bi sani a kawo ruwan yo banin ziya ne gaba ba ziya nan daga kuwa yi zuwan gumbar na ba an kai su ya fam da ya yi mako da kuma to an rumen to wani ku ya ta yi mun Allah ji ba yin shi ne yin goyi gidan mbanan bo ya ka shawo to Allah bo abada an kai ni ayar Allah subhanahu wa ta'ala ne ma da Qur'ani ne hatta idza ja'adahum al-maut qala rabbi irji'u la'alli a'malu salihan fima tarak ala mi kuka fa ka wumen sendi mu mu yamma imi on ga ingarasi ne ma moka fa fa ambokar mabitawana ala je makare kalla innaha kalimatun huwa qailuha iyo shi da ra'ayin kan injiri yana yan gambe yan gambe yan ne an nan na bore kuma fito amma bai bare na ala wuce yari ne no banne ya da fada ni shan zuwa ala bin ga ne da shan gumi abara ne mun da ba min ya gumi man su ke batni rashin jari ki ko fu imani ki ndo yi fa e ben bana ne ban biye biye ku ben din e de no e ben ze pon dan ko da ban din ha mun ga wa man tuta ga mu mun fa amoli shi ke shaytani ka mu mu mutum ko irin gon gon fa ne ni a ta ni fun kan fa ku aga won gon jon ba din je gen de ni gen ma mi fa bi den to gon ko ma don go ye ko li da ba mi mu ne ba ga ni Allahu na aban ga sontun dubu maliki alami zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alami ni wanda rewa la raiba fi fatun din bayyana ga Allah الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون alami allazina yu'minuna bima unzila ilayka ato ba to jin to in jin wasi inu nan kuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila min qablika ifa ya ka dinin no in ci ku mutu shuna Allah ya ba ban don muka allazina yu'minuna bil ghaib abu ba to jin ku mai ciki ne fa da amje bi yo yo nan ku ma ba je din ya ba ngayar ma aban tabla ukun gayen goma Allah subhanahu wa ta'ala na ayin da jan da bukun ta kafonta in ji unguru ramadan ne sai wa ban turma kawuluhu sallallahu alaihi wasallam shi kan ga antum ya ban fa da yin fa fa ini asiyamu junnatun ini yin da ba montiya يعني يجبا بكرية يجبا تعشى يستجن بي العبد من النار يوم من قانت سنورين لأتمون الصيام جنة يجبا مونتي أتيوشا don wa mai yinke mu ba mu tuwo sawaru lodo mu afa ayo mun bi elo karino ya ba man je no mi yi fa wa da ba fa a tuwo su lodo mu no bin ba nan ta ma ubin jin bon duma وكذوب قوله صلى الله عليه وسلم شكرا قانتم يريمي ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله مشمن قين إمن جي ليجت ما جاء الله إلا باعد الله بذلك أو أن الناس غير قريبا مشمن قين جي ليجت ما جاء الله كسم ولا ننتظر نمبا أميني لو تيري ينتهي من فلان isangam ni le go yi na fa ya mun den zalo to mu mala isangam ma le ni le gasa tanga me jira madan gasa mun ne jin ka to bon kan mana ke ta iya ji shi mu re ni ga ba bon dun ba an gura babi bari kun san kura ka bonta babi kun san kura na hadisin ga ta ne ne ngutu yana to ne ya zana za mu ne shi fami ya faɗi sai wani ya jana ga ta mai mune yi shura na baya tuwon ya jana mune fiye tura mu fiye na inyi kun shi wani aka fa an yi ban zuwa ban zuwa kari mun fi kwana hori yan kura mai mu ba mu ba kundu wan bai mu wan mu na kun wani a jana ba wanda mu injin ba da yan kundu kula wata ji ga suhu so mai yin mai shuru idan wansa mun banna kurare don janka wala mu waru o kere ni andi montie kan ga andu yeno abin mu ku bi ne da man bayar bon du wallahi ne kuma an tenga bi nu lo ma da mu mala san ga le ma o fute je ko bubu sai na ce ka fota nam قوله صلى الله عليه وسلم شكرا غاديني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج غاديني وام وام شفومبا من يكم ريونا إلام من يكتش إلام إلام فإنه أغض للبصر أبا إلى ما شاكش شيء ونشي وأحسن لفرد من ما شاكش يتمني wato bai lamma afaka yoni sun yi ishe nan kuke yoni nan ka man da ba min fa kon shin tan mu na na wa man lam yastati mun ma gari mu kuna indam nike mammo ba yarun dan bidina fa alayhi bi sawm wa ba ni dan jinke fa innahu lahu bija aba idan bai wa anton yi wundu mi dan fa bin gwada ma sai yi kenan yi kenan yi wundu mun ma wa mai ko yin kenan afan kubshin yundu mu ban kubshin gu yusu mun dai ya mu ce mu tun da gaba da yin kenan an abi umama radiyallahu anhu qala ya rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihi janna lo fa abi umama igabi ne me o ngan ce ta Allah tabshiman tabshiman fa ayu man don ya jana ne da kada ya kabe da aleka bi sawm la misla lahu aba nuna yi ke mo aba nuna yi ke to ma wani wanda yanda to da yi ke ban kuro na ni kuma yi ko mo yi fata dai su ko ma bi in ka bo yi mo ku mo ku gunun wan mo ku ken la mun mu ban sa shan iman kwati suka fa ka to mu bujirin bombi Allah ba mu kuro ko bukuri duyi suka suka Allah wanga jinin su da yinka mu wanda sa alin gulun da yabo ko Ramadan ubi mai yirin sabiye ga yoyi jinken tuba limkari inji in ga ji mu ba mai ga shi kuma ka ga yin bomuna ndim ga ida yinke ma ndun amma Ramadan go ga mun ke ko da laye jawo wadi in ka manga ya ne gungu da yan go ayina Allah mi ka to ko bi yi ba fuwa yin faya kai yanzu ka bonda fayyadi yabo fafo yi ke yola ko sami ala shi ko fafo ida ko fatan fafo na'am ko bi duk mo wa shi bi bi mo kai shi kura bi mi ko an ko wati da hadisi ne a shi aba cikin da antum sallah sai yayi ni as-siyam wal qur'an yashfa'an lil abdi yawm al-qiyamah nga antum ni as-siyam yike wal qur'an wa qur'ani yani yanku qur'ani ali bolon ba ku ba fiye qur'ani mun din dam jan ku don zaɓa ta wuna dai ta je mun ne ban jan kan ha ban fa ba tan biye qur'ani ba mun shiga to shi wo men mun ga mai shuwa ban di qur'ani inda an ja ki jibili biye ne ba ku ba to shi gabi nan yan ma zan ku ma shi fa da ni ko yi ga annabi asiyamu yike wal qur'anu ne yanku qur'ani ya qur'ani fa yaran sun shubul al-abdi man kayo man kiyama fannin kiyama يعني يجي بو قران يا جس كون كم من قيامة يقول الصيام يجي تولي مكو يجي أي رب هو غا ينجرا منعته الطعام ما بيقول أني نيوفاي وشهواتنا فشفعني فيه يا من بشوفني ويقول القرآن القرآن يني منعته النوم بالليل ما بيقول أني يني شيء أقول فندو إذا إذا القرآن يني ما بيقول شيء أنا الليل وأطراف النهار ini mabi bu ani li qur'ani mabi bu ani man di ne shi yani ya man ba man me shi illo da dun man jan kuwa ba shafi ini fi ya ban mai ku ni qala ga an tambaye fa fa shafi al fa ga yi ke ko qur'ani ko man ba kan di shi yi ba bo yon bi ban shi ne andira sun wa qur'ani ba bo yon ba ba jan kana ma bo yu ka qur'ani di ni kari ne no qur'ani di ne muko ni mabi bu ani ne liye na shi ale bo mu ne ko ban shi kan la qur'ani ta bonga ba ibe to ba biya qur'ani ban ni to kun ko don da ta ku in shiri ne da ali bo yira wa sha ni ala ta yaruku na'am qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ne shi kan ga tan sallallahu alaihi wa sallam ko bi ku yare wallahi ko yo biya ni du yi are yi unu unu kan ga tan biya ni ba shi ka Allah wani ta hadithu kutsi nan ga tan sallallahu alaihi wa sallam ayyami قال الله تعالى ألا إذا غانني ريامي كل أمل ابن آدم له إلا صيام اللهم نغو فأمانا يدم فاي زعيم علي الله تعالى yara ene ngufa amwana da da mfa yin da yake fa inna huli Allahu min ka faga Allahu min ka ba ji yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu li ajli maka man bananta fayti in ta yunwaji bin ta yushi ko mace ita an cika Allahu ne wa ana ajizi bihi ala ne aka yi awal aka yi amawi ne mun ga ka konta sai mu fa malami ne hadisi nan ta sun wuri yin ta abu kakari ne fana ni shi ka ta wato ma an da an ka ce shi ya ba an ka ta shi ka ce shi wa bai na san wanda ma mu na yin ta al Allahu ne fa innahu li ala ne ke fa yi rami fa inna wuli in ke baya wa ana aji hadi an bayi amma wani dan kunda sosai in to wurin dare yi ga yin Allah ya san da ba yi ke an sai yi ke ayi ke malido ayi ke yo marimana ayi ke na no yo liverpool no an sai da yi ke bo no ma ce ha yi ke ba tin no yo Allah subhanahu wa ta'ala jira yiyinka Allahu mi abai anto ya yiyinka for being going to mo in mo pe ko aba ngani ti islam ayina Allahu te fe pe ko aba ti islam jira te fe ba ko Allah mashke mu yete teni ne aba islam ne yiyinka in zen nun dum ya imam ne in zuwa wani ko ko wani ban ga din ko ndu mai shi Allah mu ishe mu ne te yi ni wo to an suma ko mai shi ni wo so wo mai shi Allah wo so indi mo mo ne la yele te kre ba ko Allah ayinan walawo mun da mi da domin o ya ngate ko o ya ngate tan o ya ngate bamba o ya ngate ko ho yira ande yo domin ayina Allahu in gudu bo bo shungana in tuwa mace Allahu kai ma yau mai kita ayiya ni wallah mbari yi ayina Allahu kun ga yi man abo kun mana ko yin shunga mu aba mai juju aba mu Ramadan fatuwa bayi koyu aba mai ga mu sa an famu ngai mo ba ba ne soran ba ta fallungu ta swata swata yi ma so sun wara ku ndigo kai shura fa ire mu bi ku yi ga sa ni ka ramadan mu mu na indiya labate din ya je fa yu yende ko shura ban shi aga irin da nga yi nga yi ke bawo Allah aga irin Allah mu yi ke ba ja an to ya nan ga yi ke an to ya mawu yabo ko ila suna kan kai wannan to fa fa an yi shin duri ba mai yaba ba wo mota fa ba wani mata ko an go ngura apa ngura tin kuje ban ngura tin kan yin fa ban ngura tin go ya ba tin ko fa na Allah mu yin shi tuwan mu kiyam malam ga ngambu ne mu ne ku tafi ga dariya ga hadisin ya ba da rufin ranyi mu ga su sallallahu alaihi wasallam ila ba da rufin ranyi mu kun din kiyama da takwal al alim ma'alim gaji nan ga ambum nan gudu fit da bu shahid nan mati har ran mai jama Allah ku malam malam to tana emin ka bi fa ilmin usam bin da ko gaban ga shi wai ni shi wala wa Allah bai ko gaban mu je ba kuyo mu ba da mu gaji ko gaban ku ga mu ne ko ne zo mai malam bo ka dan ga rubo shi Allah aye no wan bo mo wan je wa bin din ban ban ku ku mo ba to me shiro ba mo ba mi to ta kada shi ko ma kan ka shi kan ai ko da mo mo ni lungon fa ba me ja ba ban ko to shi shi ore ke mu ma ni ma o bin mu lungon fa abangambu patwani su Allah Allah ni garin fankam ubungam kuɗin waji tsaka ni o mai alawa gambe aka bo ko ba jawad to na mbu a waje ni ba alaji dina mbu dudin وقاعدين يجي ولا من مثلا بقى هذا غير موش يا الله mbali he abankude fit baya ban si wa ko ngal fato yi mu an shi shi kan dubo na baka wa wa fata fafi alami ga rifa ku mu asi wo ba ka fi shi wani shi da lawa ngam ku ga ban bo bare wa an wa inda mu dai ga ma asi saka dai ne ne ne ma tin yi ka fa fa an dokan dogara ko yin ruwa fa malam da anta gaba kwada yi ne nan aba mariyu ko da gobe ba to a lokacin shi ba malama in tu ushin ke ge ba malama ko in fa da su ba malama ndirin ton ta falifin gabi an ta bi la alamu ke bi kwalin sai ilimi adi kam ka ji ma mo ku ya me ga mo mu yi fa duniya fa yan wai ko ne ta ban ku abiyo ko yi ba ku zon da shi bilance na kashi yawa ya ma da na ban ku da gam da biya ba me ta mo ni a shi akan da algo ke kera ndu yi ndu kan tun da no ma ne no ku ku din ma ali ke ji ma ngambum unga unga minga kera me mun den dina wa ma ban ta unga me mu sheta ne me no ku ka kan tin me den in ka tin ga an da mi wani baka unga ga mu bambu mun an ke ndu da bon tin den tu mai munga me na yo ni wa mata ni ne nin kwata ta in ban uwan wani kan ban uwan ma aka islami nan yawan uwan ku me ko fe kai na jiro wo mo ko an sa din ba mu fulisun don sayar ke bai su sa mo ma ba ga sa ba wo fa di seasonal fa she she she she don sayar in dai in dai ka ku sun dai ku ba ku ba ne ne sayar ga su sala za ka bashu in ya wa man muflisun mun sayar fa sa da kunni aba man la mala lahu wala mata amunun kan bi min ce da fashi na gantin min dai aba mun ya ti yo mal kiyama ya da tuwan kiyama bi salati wa kiyamin wa da ya da tuwan kiyama ne to ji sinduri to to na zilan ke mun ne yine kinke ba bu yi sinduri gantin lakin سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا ngantini na ndi bunti yi nshu ti yi nshu mbe afa yi ndu yi nko ame muntu omi kadi bulunana papi engambo ke tiyu mfani ma omuntu omi kadi shosha papi engambo ke tiyu mfani ikadi tuo kuo mzuru ute mkwaya nsote yi papi engambo ke tiyu mfani nyera gwanju wapelan kelan kalam mosadi kamu sodo saro ekabe yamshamo pusa e mfano jete faya kafi monga mbokete yu mfano yona anga monga njabe kirine yanku puyo mamba tupo sini pamba tani tupo mamba tupo mfano ne sini tani bo mamba tupo mashira ka mfayo ne yu emito ito reklame kafiye munga mbokati yu mfani nga antum sallallahu alaihi wasallam ni abayu ame kaza za shinga mbokeru ne kuen kuen kun ko kona mbawula wuru le mbojen tu shi cho rikichi oho wuru mbutu sha wuru ma ha nga antum ya yobo za shinga mbokeru manje kuen kun ko ton do reklame na muisu ba mere ka bi shoshwa mbaga mbokeru yendi ile nga antum ka ti yembuke ti yinda ku yimbuke age na yu yin tu kan ku abali na ako ma de ma ala tu ku ko ba ayran dia shi ko bonda yi ga wo ban shi ko fodin duwa aba yin ke yu mu yi bo de lu Allah ko zala ndi yi bo de lu Allah ndi yi man ta ko kai ma Allah wuna ndi yi ndi limbara nda nganga tum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nyam. إن الأسنة بأشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا سوم الله أكبر من دين غمو كفنا شكرا كاغم أو من ترانكوري نانجا أيينك يمكن دين ke faru bolon juwa ne ba ta duwa wa me din ga bokai mo ba shi ke ja wa me me mo ta ku ne na yin kendi ya ku alawar yau yin ke ba atwa ya ni mun wa siyamu judda yinje ba munti yalikiweka nganje weda kana yo musomi ahadikum fala yarfut wala yasab nganje myawo pekan aba liye yito sheli munu yinkena fala yarfut ima shishu doka na rafatawa kuka mumban shigar an mai kuri ni shugagara bana ka mariya fila yana an mai zan banga biyar kuka an ji man banga ce yanzu ma ana na wani kuriya tsara wuyi ba ba da shi ba ni shugagan zuka ɗan ga an ta sala salami kuka yi kenan ah uyana kuma shi shugagan wala ya sab shi mai shigan dikin gero ya noma fesu فإن صابه أحد أو قاتله فليكن لا جاب لنا شيء من بنتينا كيما مقبون فرا إذا من إني امرؤ سائل بان غايين كم بابو شيشو Ngantar sallallahu alaihi wasallam ne ka irin wallahi nafsu Muhammadin biyadi. Irin man sai mun ne ne Muhammadu ba mai yaku ina. Lan yamma min khalufu fa misai yidishu ngayi kenan atiyabu inda Allah aba shakar ramshin kuma su Allah mare in yi tsirga a yalla ne da mai shi na mare yi shi ka ta da tsino waye ne yi wannan zan fu Allah ne mu zan zalen wa mai yi ga yo yi ga shi ne bana no shi fa da shi shi shi suru me ka yi suru ba wani wura yi nan tashin ga bonta fungure yi ga an ta mai yi su ne yi kenan mu ne shi ki yi ngo yi da pen shi yu shi nuwa mutum shuri kuwa misa yi shuri ta ma ne yi da yi shu ramsan kuma sa Allah ga Allah min da mi yani yi da fa ai fa ana ba yi fere kuma sai Allah insha Allah ban ba wani musu in ba da mu in ke mu mi mazam da yi shi shi gaba da gore yi aba wa bi ka mira da ka samu ko yi ta na'am imi lisa'imi farhatan yafrahuhuma Ngambe sala zami abane ga yingere ta'lim tu min umma. Idza aftara fari. Ya maka mujaba limtu. Wa wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Ido mata na bonga yingere ga Allah azza wa jalla yana ini ta'lim mashina no yingere. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Aha. قالتم على محمد صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان قالتم صلى الله عليه وسلم أبا نقول جنة مؤنشون لا يبدأ ينفون يشون الريان الريان ذا مؤنشون لا يشون لا جنة يدخل منه الصائمون يوم القيامة نعم غايه ينكي يفهم من القيامة الله سوف لا يدخل منه أحد غيره يشمو دبي يدين كل من غايه rubayi da yi ke da lok Allah shi ke da ku Allah shi ke manta abun dun ba ai Allah subhanahu wa ta'ala na in fa iza dakhalu ughlika falam yadkhul min ahad abai ka rayu ke ni shi ne su na mafata su ko ko su shi mu yake ni in wa man dakhala sharif bunin don yin riyan don wa wa man shariba bunin don wala lam yazma abadan bi taqulu la bi ka ko قوله صلى الله عليه وسلم ganin salata ne fitnatu rajul fi ahli wa mali wa jari imin fa'ala fitna mun yani fitna fitna ba ta lun baran masashi fitna to shi awu fitna to shi ango fitna to shi awu kai ganin fitna yani fa'ala ya ba lumuna abada mutun da in ka mu no fande ma ya yompuro ne ne ndo ko kwati ne eme tukaffiruha nayo ankomsirigana assalatu aba atoto wasiyamu niyike wasadakatu na kuunga wonshani allah subhanahu wataala yirikufaku na pwada yedi terme ya masini lutu wobi ntiwe kama ye eh kobashito asir ke bombi nino nkusho wasito ya anga kote